This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan la'asariya ta yau a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar ana jin mu a gidajen rediyo da dama da suka hada da na amfani da fara da sarauniya da noma da dalo da niyya a birnin kwani yayin da masu kwamfuta ko intanet suke jin mu koyaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. tare da fatar kuna nan lafiya kamar yadda muke kalo a washington dc ali mustapha sakwato ne ta da sarfilu hashim gumel muke tarbon ku ga shirinmu na wannan la'asariya to bayan kun ji labaran duniya za ku ji cewa yau shugaban kasa muhammadu buhari na najeriya ya yi wata ganawa ta musamman da gwamnoni 36 na kasar talakawa suna wahala wannan canjin da ake ce na apc to ai dole a ganshi a kasa sannan za ku ji hira da wakilin mu yayi da wasu gwamnonin da suka halarci wannan taron bayan wannan mu ji murtani game da janye shingayen soja a Najeriya cire sojoji din ba shi bane solution din yawan shingayen nan bai hana ba ma ba mai tashi ba a lokacin da ake tsakiyar fama da wannan abu to ina amfanin sa To bayan duka wannan ko muna da nasiha Ramadan akwai shirin noma na Halima akwai kuma ra'ayoyinku amma bari mu ba ku labarai tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an Amurka sun yi alkawarin samar da tattaunawa ta kai tsaye tare da takwarorin aikinsu na China a wani babban zama da ake yi na shekara-shekara da ake ci gaba da gudanarwa a yau Talata a nan Washington. Batun kutse kan bayanai da karbe ikon wasu wurare akan teku da haɗin kan da ƙasashen biyu ke yi na tunkarar matsalar ɗumamar yanayi na daga cikin batutuwan da ake sa ran taron na yau zai duba jiya litinin aka bude zaman inda aka gudanar da zama kan hanyoyin da za a bi wajen daƙile matsalar satar bayanai wanda wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya kwatanta matsayin zaman da ake yi ba tare da ɓoye-ɓoye ba jami'in ya ce sun yi ƙoƙari a lokacin zaman su ga cewa an kawar da bambance-bambance da ke tsakanin su akan waɗannan batutuwa kamfanin dillancin labaran china xinhua ya ce bangarorin biyu sun yi musayar ra'ayoyi kan batutuwan da ya shafe su sun kuma amince su ci gaba da karfafa dangantakarsu sakataren harkokin tsaron amurka ash carter ya ce amurka fa ba za ta koma ga tsohuwar da zaman yakin cacar baki ba wajen takalla kasar rasha maimakon haka za ta dogara ne akan wasu matakai na soja da wanda ba na soja ba domin ta shawo kan karfin da ita rasha take nuna wa kasashe irin su ukraine ya wannan furuci ne jiya litinin a birnin berlin na kasar jamus kafin su zuwa estonia domin gana da ministocin tsaron ita estonia din da latvia da kuma lithuania kasashen da a can baya aka shigar da su cikin tsohuwar tarayyar soviet da karfi da yaji kata ya ce amurka za ta taimaka da sojanta na musamman da kayan yaƙi na da na leƙen asiri ga wata sabon rundunar zaratan sojoji ta neto a wani yunkuri na taimakawa turai su iya fuskantar duk wata barazanar da za ta fito daga rasha din Muscata dai zai gana da ministocin tsaron neto din a gobe laraba kenan da kuma jibi alhamis a can birnin brussels domin ya tattauna da su kan yadda za a bulowa rasha game da mamayin yankin crimea da ta yi sannan sojojinta kuma suke mara 'yan awarin ukraine baya ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya litinin shugaban amurka barack obama ya kushe nuna bambancin addini a wata liyafar da aka shirya musamman domin buɗe baki na murnar shiga ramadan a fadarsa ta white house yawancin jami'an jakadancin kasashen da ke nan amurka da 'yan majalisu da amurka musulmai duk sun hallara a liyafar shan ruwa bayan faduwar rana jiya obama ya ce wannan liyafar tana tuna mana da 'yancin da ya haɗa kawunan mu amurkawa ciki kuwa har da 'yancin yin duk addinin da muka zaɓa ba tare da tsangwama ba shugaban ya karrama matasa musulmin da suka samu damar zuwa liyafar ya kuma yi allah wadai da har-hare na kwanan nan da ya shafi addini ciki har da harin da wani matashi ya kai wata jami'a a jihar south carolina daga ƙarshe obama ya fahimci tashin hankalin da 'yan gudun hijira ke ciki sanadiyar faɗan da ake a gabas ta tsakiya haka kuma tsararren musulman ƙasar myanmar da ke guduwa daga ƙasashensu domin gudun cin zarafi sudan ta kudu ta ayyana barkewar annobar cutar kwalara inda ta yi sanadi wato asara na rayuka mutane goma sha takwas kuma akalla an san mutane kama da saba'in suna dauke da cutar a wannan kasa ministan lafiya na sudan ta kudu lake guy cook ya faɗa manema labarai cewa annobar ta samu asali ne daga sansanonin 'yan gudun hijira na majalisar ɗinki duniya masu fama da cunkoso a juba shi babban birnin ƙasar ta sudan ta kudu kenan inda dabban da mutane suka nemi mafaka daga yakin basasa da ake gozawa cutar kwalara dai cuta ce da wata kwayar halitta take haddasawa kuma mai yaduwa cikin gaggawa tana haddasa gudawa da kafin ruwan jikin mutum idan har ba a ba ta kula mai kyau kuma cikin hanzari ba ana kuma samun ta tashan ruwa ko cin abinci mana tsabta. wannan dai wata matsala ce da ake samu a sansanonin 'yan gudun hijira inda da yawa suke zaune a guri daya. rahoton da masu bincike na majalisar ɗinkin duniya suka gabatar a yau talata ya ce har-haren sojojin gwamnati da na 'yan tawaye da na ƙungiyar isil a ƙasar syria suna yin mummunar illa kuma ba su nuna alamun raguwa ba shugaban kwamitin na majalisar ɗinkin duniya da yake bincike kan ƙasar syria paulo pinheiro ya faɗa wa hukumar kula da 'yancin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a birnin ba cewa dukkan bangarorin ba ba sa aiki da dokoki na ƙasa da ƙasa ba a saboda suna kai har-hare a kan yankunan fararen hula. Faɗan da ake yi a Siriya ya kashe sama da mutane 220 tun da aka ba fara tashin hankali a shekara ta 2011. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kimanta sama da mutane miliyan goma sha biyu na cikin halin neman agaji tashin hankalin da ya tilasta a miliyoyin mutane gudun hijira ya kuma fitar da mutane sama da miliyan bakwai da gidajensu a Siriya. Tun baku labarin duniya ne daga Washington. tuwon sai mu kuma za mu share fage ne da na wakilinmu da ke abuja umar faruku musa kan taron da aka yi yau tsakanin shugaban kasa da gononi. yau shugaban ƙasa muhammadu buhari na najeriya ya yi wata ganawa ta musamman da gwamnoni 36 na ƙasar domin duba koke-kokensu da irin matsalolin da suka fuskanta domin ɗaukar matakan da zai kawo sauƙi dangane da halin da jihohin suke ciki tun lokacin da aka karɓi mulki daga gwamnatin pdp da goodluck ebele jonathan ya jagoranta kamar da gwamnan jihar kebbi alhaji atiku ba gudu yake bayyana mun a fira da na yi da shi bayan da suka kammala taron to alhamdulillah shugaban kasa eh, president muhammadu buhari ya yi muna bayanai wanda suka kara muna karfin gwiwa na cewa karkashin jagorancin shi abubuwa za su gyaru waɗanda aka daɗe ana yi ba daidai ba da yawa kusan ma in ce duka gwamnonin da suke wurin kowa ya ji karfi na cewa lallai abubuwa mu ma za mu je mu ƙara yin waɗanda muka koya gare shi wanda za mu yi a jihohinmu mu alal misali jihar kebbi allah ya albarkace mu da fadama wadda in muka mai da hankali gare ta muna yayin wasu abubuwa waɗanda za mu ɗauke mu kanmu damuwar da muke samu ta ƙarancin kuɗi da ke shigowa daga gwamnatin tarayya. Gwamnan jihar Kebbi kenan Atiku gudu a tattauna da ne da shi bayan taro da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Haka kuma Alhaji Abubakar Badaru na jihar Jigawa shi ma ya ce lallai sun gamsu da irin tattuna da aka yi dangane da matsalolin da jihohi ke fuskanta to kafin ma wannan a yi wannan maganar mu a jigawa mun yi zama da kusan duka ministries ɗinmu da kuma parastatals duka mds kuma duk inda muke ganin da abubuwa wanda suke ba su cancanta a yi su ba mun gyara mun rage kamar kudin kashewarmu na overhead na ministry sauransu ya dawo kasa da kashi hamsin akan abin da ake yi da bayan wannan kana sane da Eh, mun gayyaci eh, alhaji aliko dangote domin mu yi tsari na yadda za a sami masana'antu guda biyu da na shinkafa da na sukari wanda kuma an yadda za a yi su kuma muna aiki tare mu ga sun yiwu idan wayannan suka samu za a sami akalla mutum eh, dubu ashirin su samu aiki direct alhaji abubakar badaru kenan gwamnan jihar jigawa haka kuma gwamnan jihar adamawa jibrila bindo shi ma ya bayyana mun irin tasirin da wannan taro da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi a kan tunaninsu da irin matakan da za su ɗauka domin farfado da tattalin arziki da jihohin nasu ke neman ruwa a jallo abubuwan da yake faruwa shine domin matsaloli da kafa da muka tawar a ƙasa eh, ba a iya biyan salari kuma sai mun ɗauki bashi a banki mu biya so already ni matsayina na gwamna na sa a yanke min salari da 50% kashi 50 cikin 100 sannan kuma na roƙi house of assembly na roƙi speaker kuma su ma sun ayatar da wannan haka talakawa suna wahala wannan canjin da ake ce na apc to ai dole a ganshi a ƙasa kuma talakawa su san cewa eh, lallai zaben da suka yi mu sun zaɓe mu kuma muna dole mu biya musu bukatansu. gwamnan jihar adamawa kenan jibrila bindo a tattauna da ne da shi a abuja tare da sauran gwamnoni suna tsokaci akan muhimmancin taron da aka yi da shugaba muhammadu buhari na najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya rami a cikin su haka ne kuke wannan To a jiya ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a janye dukkan shingayen sojoji da ke kan hanyoyi a ko'ina a cikin Najeriya. akan haka ne hassan mai da kaina wakilin mu abuja ya duba mana ra'ayoyin mutane kan wannan al'amari let me also tell you what, what the director mr president get is that he has instructed the chief of fence staff to get the chief of army and the inspector general of police to remove all the military men along the roads across the country permanent secretary na ma'aikatar tsaron najeriya kenan ismail aliyu yake bayyana wa yan jaridu a nan abuja cewar shugaban kasa ya umarci babban hafsan tsaron najeriya da ya gaya wa babban hafsan sojin kasa da sufeta janar na yan sanda da a janye shingayen binciken ababen hawa na sojoji a dukkan hanyoyin kasar to washin yaya masu ruwa da tsaki a harkar sufuri ke ji da wannan umarni komar suleiman adamu dan zaki shine shugaban kungiyar ma'aikatan sufurin najeriya akwai lokacin da muka yi koke-koke a game da yan karbe-karbe da ake yi bisa hanya to sai ya zama na ino sai su ce to a sauke kayan kaga da dauko shanu daga maiduguri a ce sai ya sauke an ga kaga abubuwan sun kai ga sai aka makale da wannan da zaka kashi zaka dauki sama da kuɗi sama da dubu ɗari biyu da hamsin daga yola ko maiduguri kana neman port ko ko Legas wannan kudi ba za su kai kama saboda abubuwan da ake bada. Ba ka ce shekara uku nan ga wani abu tartibi wadda aka kama. Comrade Suleiman Adamu dan zaki su ma kungiyoyin fararen hula sun sha yin korafi a baya dangane da yadda ake uzurawa jama'a irin waɗannan shingaye na sojoji kamar yadda Comrade Aji Wala ya shaida min. Waɗannan shingaye ya daɗe gaskiya ana ta korafe-korafe har ma kuka cewa sojojin nan amma bar manufar an koma wani abu ne daban wayannan wurare sun zama tamkar waje ne wadda ɗan Najeriya ko kuma tafi da yake kan hanya kullum da ya iso wannan wuri zakin ciki da fitina duk ta addabe shi in ka ba da wani abu za ka wuce in baka bayar ba za ka wuce ba yawan shingayen nan bai hana ba ma ba mai tashi ba a lokacin da ake tsakiyar fama da wannan abu to ina amfanin sa comrade IG wala su ma matafiya da direbobi sun tafi albarkacin bakin su muna farin ciki abin da ya mana sakamakon irin abubuwan da suke mana a cikin hanya da yanzu muna farin cikin cire 100 bisa 100 wallahi gosulun da suke hada mana yayi yawa ni sai kaɗan soja zai kama dukanka kama ka ya fara ka ya sa ka alaka kaman ya mai da kaman dabba to sakamakon haka mu yanzu muna farin ciki akan wannan abu ni dai ina matukan farin bu bisa dubu akan saboda abin da ake mana akan hanya yawan gosulun da ake hada mana mutum ya taso daga aiki yana so ya je huta sai a faka ka wajen kusan awa biyu awa uku kana tsaye bayan haka dan abu kadan sai su kama ka su maka dukan su za ka cikin laka. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ka Hassan. To jihohin da ke arewa maso gabacin Najeriya irin su Borno, Adama da Yobe na ɗaya daga cikin wuraren da suka fi ganin irin wannan shingaye din. Koya mutane wannan fannin suke ji game da janye su wannan shingayen ga Haruna Dauda a Maiduguri. Shiyar Arewa maso gabacin Najeriya da yana daga cikin shiyoyi da ke fama da hare-haren 'yan bindiga wanda hakan ya sa waɗannan shingen ababen hawa ya waita irin wannan yankuna hakan ya sa na ji ta bakunan wasu 'yan jihar Borno ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da wannan matsala ko suke ji game da wannan sanarwa na shugaban kasan ga kuma abin da suke cewa eto eh a gaskiyar zancen shine in za mu bi ta gaskiya kan cire sojoji din ba shi bane solution ne don gaskiya fa'idan su ana ganin sojojin ma a hanya gaskiya na ɗaya daga cikin abin da yake kwantarwa da masu tafiye-tafiye hankali don don kasan in kana wucewa in ka ga soja ɗaya biyu suka tsaya suka yi cikin na kona sai ga hankalin kai na kwanci amma in an ce ba soja duk wani mugayen mutane ma kaga sun samu hanya balance da za su su shiga su yi barnan yadda za su yi iyaran su don sun san hanyar ba sojoji har yanzu ba mu samu zaman lafiya a Najeriya gaba da za a ce za a janye mana sojoji gaba daya bane eh to gaskiya abun dubawa ne su boko haram din ma suka shigo cikin garin mu za mu yi mu kare kanmu amma can din in ba su zo sun je sun karasar da su ba a can san bizan amma yau da gobe suna zuwa da daya din abin ba zai mana daɗi ba. Yanzu kana gani kamar akwai bukata kenan a cire su akan titi a kai su daji? Eh sosai makam in aka karasar da su a cikin dajin nan in Allah da za mu samu lafiya in dai ma suka shigo da mu za mu kare kanmu. Ni gaskiya a ra'ayina zama sojoji a cikin gari yana da kyau amma wanda suna gefen garin kamar irin wanda suna jimtulo da sauransu suna karban kuɗi a wajen mutane sun mai da abun kamar kasuwanci wani abun gaskiya bai dace ba to ba gani kamar in aka ce an cire sojoji a irin waɗannan hanya kamar an sake ba wasu mayagu dama ne su shigo gari a akwai wanda suke tsare da garin ai su za su iya su kula da garin amma ce in abin da suke wa jama'a bai kamata ba mota yanzu kamar trailer zai zo wajen dubu biyu dubu uku abin da zai dauka ba su in bai ba su ba sai sun wulakanta shi to wannan ya zama kamar kasuwanci ne suka mai da abun eh, in ba su da in ba ka da national id card za su karbi kuɗi a wajen wajen ka kamar ɗari biyar dubu ɗaya haka suna zuwa suna karɓa wajen jama'a ya kamata a tilasta mutane su yi karɓi ɗari biyar a wajen ka gobe man ka zo haka karɓi ɗari biyar a wajen ka ya zama harkan kasuwanci kenan. wasu 'yan jihar borno kenan ka bayyana ra'ayinsu game da umarnin da shugaban ƙasa, ya ba rundunar sojojin ƙasa na cire shingen ababen hawa akan manyan tituna don baiwa jama'a damar wala matsayinsu na 'yan ƙasa. haruna dabdabiyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya. To kuna jin shirye-shirye da rahotannin sashen Hausa murya Amurka ne daga Washington DC. gwamnan jihar kaduna ya ce ba zai ba da buɗe baki kamar yadda aka saba a sauran shekarun baya a lokacin azumin watan ramadan ba shi ne yau a shirinmu na dare muke son ku kira ku gaya mana ra'ayinku kan shin ya kamata gwamnatoci kamar na jihohi su rinka ɗaukar nauyin baiwa mutane irin wannan buɗe baki da sauran harkokin addini kamar kai yaji da sauransu ya zai ga nasihar ramadan din mu ta yau bismillah wa salamu ala man nabi ba shakka ana son mai azumi ya kasance mai ladabi bisa wannan katon ibada babban ibada a da yake na farko kame bakin shi in bai kame bakin shi za a kasance ya yi ne da yunwa da kirwa ba lada kirki ko kuma lada ta kare ga baki dai ta lalace saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi ingantacce wanda bai bar ƙarya ba da shaida wadda ba ta gaskiya ba Allah ba ya bukatar barin abincin shi ko kuma barin Eh, abin da yake sha kenan ya yi kokari ya kame bakin shi saboda kai ya bata wannan ibada ana so kuma ya kasance mutum mai kula da gajiyu bayan Allah waɗanda ba su da abin da za su buɗe baki ka taimaka musu kenan wata ne na jinƙai ga wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi wannan kafa ya yi ƙoƙari ya taimaka ma duk wanda yake a cikin ofishi ne a gida ne unguwa ne duk inda kake da kwai ba shakka za a samu wanda kafi shi hali to ka taimaka mishi da ya kasance ya samu abin zabuɗa bakinsa ana so kuma ka yi tsari wani program na ibada naka keɓantacce karatun ƙur'ani ne zikiri ne wanda ya kasance kana yin shi bayan salloli tarawih da ake yi da kuma wato eh, waɗansu ayyukan za kai na ibada kenan kama kanka tsari na rayuwa kyaukyawar rayuwa na mi na ibada a cikin wannan wata wanda yake na zaman huloti ga musulmi in ya wuce ba shakka ba kowa za samu ya ga a gobe ba kenan in aka ci wannan kasuwa baka samu ka ci ba ka yi asara da kuma yawan istighfari yawan istighfari Allah ka karkare mana zunubanmu Allah ka yahi mana ka yahi mu kuma waɗanda suka riga mu garin gaskiya da uwayen mu da sauran duka musulmi kana musu kyaukyawan ibada da kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare kasashen musulmi cikin halin da muke na yanzu na ɗarɗarɗar ba sai an yi banyadi ba ƙasashen da ke kewaye da mu da mu a Nijar muna cikin hali na na ɗarɗarɗar Allah subhanahu wata'ala ya kawo kwanciyar hankali da wadata a cikin wannan eh, ƙasashe. To amin. To yanzu kuma bari an haɗa da Halima da shirinta na noma tushen arziki. Jama'a, Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kunanan lahiya. Halima Jimarauce daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da wani sabon shirin noma tushen arziki. A ranar goma sha bakwai ga watan nan na Yuni aka yi bikin tunatarwa da haɗakarwa da kuma jan hankali a kan mahimmancin yaƙi da kwararowar hamada da zaizayar ƙasa a duk faɗin duniya. Shekaru ishirin kenan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana ta yaƙi da hamada a duniya. Taken ranar ta bana shine samar da isasshen abinci mai gina jiki da rahusa ga kowa da kowa ta hanyar girka wasu tsayayyun dabarun haɓaka al'umma masu ɗorewa. To amma ta ya za a iya cimma wannan manuwa idan har yanzu ana fama da matsalar kwararar hamada da zaizayar ƙasa a wasu sassan duniya? Ya za a iya cimma wannan buri a zamanin nan na ɗumamar yanayin da ke haihuwar da kahewar ruwayen koguna da na tafkuna a yankuna da dama na duniya? Za mu duba duka waɗannan batutuwa tare da Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa wato Geography a Jami'ar Bayero ta Kano. To amma da farko idan muka duba yadda aka daɗe ana nuna cewa ana yaƙi da hamada da zaizayar ƙasa a duniya, shin ci gaba aka samu ko aka si a wannan hanni na yaƙi da wannan matsala? Dakta? Eh, na farko dai zan iya cewa duka biyan aka samu. Na farko an samu ci gaba eh, da canza eh, a matakai eh, da dama gwamnatoci sun ɗauka, ƙungiyoyin sa kai su ma sun ɗauki wannan abin nan ɗin. an samu wayar da kan jama'a kan ita kanta matsalar kuma matsalar ta ƙara bayyana ga mutane wanda suke a karkara ya bayyana gare su cewar ana samun kwararowar hamada a daɗi da gama haka canjin harka da canjin sauyin yanayi shi ma ya ƙara ba da haske na cewar lallai a hamada na kwararowa a to amma akasin da zan iya cewa an samu shine maimakon wannan wayar da kan da ake aka samu na ci gaba da wayar da kan jama'a kan wannan musamman ma gwamnatoci sai kasance an yi wa abin rukon sakaina misali sai dai a tarurruka irin waɗannan shi ake faɗakarwa ake ba da bayanin alƙalma na cewar gashi-gashi amma da an gama wannan tarurrukan abubuwan da za su biyo baya ba sa nuna cewar da gaske muke na yakar harsuwar hamada ta fuskar masu harkar kimiyya suna da suke duba yanayin da ake auna wannan kwararowar hamada a misali tauraron dan adam yanzu akan amfani da harkar tauraron dan adam na duba harkar kwararowar hamada ita kwararowa hamada dama illar da ta tafi yi shine akan ruwa ruwa kuma yana da tasiri akan shuke-shuke so idan aka gwada yanayin shuke-shuke da yake abin nan itatuwa da suke doron ƙasa akan iya nuna kwatankwacin cewar wannan kwararowa hamada shin ya yi gaba ne ko ya yi ƙasa ta fuskar yanayin kimiyya kenan muna iya kallon sa kuma ta fuska ta biyu fuska ta biyu shine a kalli yanayin su kansu mutanen da suke kama a waɗannan birane so idan aka duba yanayin yadda suke na cewar walwalarsu da kuma abin na ɗin bisashe da kuma ƙasar noma da ake nomawa ya yake ya canza ne ko bai canza ba yabanya ta ƙaru ne ko ta ƙaru ba da ita ma ana iya kwatantawa da wannan harka ta kwararowa hamada da mizaninta a wannan fita wannan fuska waɗannan su ne fuskoki suka fi shahara wanda za a iya gwada a kwararowar hamada Dokta yanzu haka a Najeriya yaya wannan abin yake wato wannan matsala ta kwararowa hamada da zai ƙasa raguwa abin yake ko kuma ƙaruwa abin yake yi. Zan iya cewa gwaje-gwajen da muka yi na kwana-kwanan nan wanda ba su jima ba sun nuna cewar akwai gwaji da aka yi a kusan shekara goma kenan da suke suka shige wanda yanzu muke tunanin za mu sake sabon gwaji akan wannan gwajin da aka yi na shekara dubu biyu da biyar da aka yi a waɗansu turawa da suka yi gwajin cewar yanayin a hamada ko kuma yanayin wannan shiyar tamu ta wasu afirka a afirka maso yamma tana nuna cewar ana samun ƙarin ganye na ƙara yawa a bishiyoyi suna ƙara yawa a so wannan yana nuna alƙiblar cewar eh ana iya cewa a kwararowa hamada yana raguwa inda gurin yana samun dausayi na ɗan karuwa kaɗan lema tana ɗan ƙaruwa kaɗan so kuma akan sami bishiyoyi to ana iya tunanin cewar a wannan al'amari ya ɗan ragu idan aka kimanta shi da yanayin da yake baya. To amma duk da wannan ci gaban da aka samu a yaƙi da hamada, kamar yadda za ku ji rana ta yau a ci gaban wannan shiri idan Allah kai mu, akwai wasu gwaje-gwaje na daban da suka nuna cewa a wasu yankunan hwama ake yi da ƙaruwar kwararar hamada. Ku kasance tare da mu ranar talata mai zuwa. Yanzu a madadin Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa na Jami'ar Bayero ta Kano da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata masu azumi a sharuwa lahiya. Amma kar ku yi nisa ga munan zuwa yanzu yanzu nan ni da Jamila Kabiru Fage za mu gabatar muku da shirin yau da gobe kar ku bari a baku labari. karfe 11 da minti 25 na safe a washington dc yanzu kuma ga ra'ayoyinku sakonmu na farko ya fito ne daga mansur almugumel wanda ce salamu alaikum murya amurka kira na ga gwamnonin najeriya shine kar fa su fake da rashin kuɗi a lalatar gwamnatinsu don kau da hankulan talakawansu wajen kasa cika alkawuran da suka ɗaukar musu domin mun san cewa gwamnatin raƙumi ce duk da ka ɗora mata ɗauka za ta yi sai kuma sakon shamsu habibu azare wanda ya ce amincewa da daukar wasu matakai don magance matsalar bakin haure zuwa nahiyar turai da ministocin tarayya suka yi allah ya sa kulle ta biya kudin sabulu hakika umarnin janye shingayen soji akan manyan tituna da shugaban kasa muhammadu buhari ya bayar ya yi daidai da fatan kwalliya za ta biya kudin sabulu sako daga muhammad mai kasad cross kawwa karamar hukumar kukawa jihar borno najeriya sai kuma sakon bello ishaku birin fulani jihar gombe wanda ce ina ta daukacin al'ummar musulmin duniya murna dangane da zagayowar watan ramadan da karshe ina roƙon allah ya sanya mu cikin bayan da za a yanta su a cikin wannan wata na ramadan shi kuma ibrahim ma'azu da bakena wa ɗalibi a makarantar koyon aikin malinta jihar zamfara cewa ya yi. ni a ganina idan har shugabannin apc na son kawo ƙarshen dambarwar da ke ci gaba da ƙamari a tsakanin 'ya'yanta to dole ne shugabannin jam'iyyar su bar tsoma bakin su kan harkar aikin 'yan majalisar dattawa da kuma ta wakilai idan kuma ba haka ba ko shakka babu wannan na iya zama silar wargajewar jam'iyyar kafin aji ko ina da ƙarshe sai sakon Ismail Ahmad Yalwa Nguru jihar Yobe wanda ya ce assalamu alaikum ai Hausa matakin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka na cire shingayen jami'an tsaro a faɗin ƙasar nan yayi daidai da direbobi sun daɗe suna buƙatar haka. To a gaishe ka Ibrahim da ra'ayoyin da ka kama na birnin mai da kurin sarfilu ya ba mu labarin matagaci. Jami'an Amurka sun yi alkawarin samar da tattaunawa ta kai tsaye tare da takwarorin aikinsu na China a wani babban zama da ake yi na shekara-shekara da ake ci gaba da gudanarwa a yau Talata a nan birnin Washington. Batun kutse kan bayanai da karbe ikon wasu wurare kan teku da haɗin kan da ƙasashen biyu ke yi na tunkarar matsalar ɗumamar yanayi na daga cikin batutuwan da ake sa ran taron na yau zai duba. sakataren tsaron amurka ash ya ce amurka ba za ta koma ga tsohuwar aƙidar zaman yakin cacar baki wajen takalar ƙasar rasha ba maimakon haka za ta dogara ne akan wasu matakai na soja waɗanda ba ba na soja ba domin shawo kan ƙarfin da ita rasha ke nunawa a ukraine To safi Berlin jama'a burki nan. Jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai da dare kada kuma manta gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufai ya ce shi ba zai bada buɗe baki a bana kamar da aka saba can baya ba. Shine muke son mu ji rayuwar ku game da akidar gwamnatoci na bada irin wannan buɗe baki din ya kamata su yi ta ha kuma ya kamata ma gwamnatoci su dinga ɗaukar lalurorin da suke da alaƙa da addini. sai ku kira mu da karfe ta da rabi na daren yau ku ba mu rayuwar ku yanzu nan za mu yi muku ban kwana ne da sarfilu mu ba da wurin ga halima da jamila domin su shigo su kawo muku shirinmu na yau da gobe halima musufan sakwata ne a washington